ina tashiwa na je police station na je na yi report saboda jiya da daddare na ci karo da wani video da ake zagi na ake cin mutunci na sannan kuma ake cewa za a kashe ni shi wato g fresh al'amin da bakinsa yake cewa da yana kano da ya zo gidana da ya kashe ni da ya kashe blood brother dina da ya kashe kansa sai dai a kwasa gowan mu na je police station na je na yi report bayan na dawo na ce bari in yi wannan kone konen to bari in samu ku kuje abin da ya faɗa da bakinsa maganin kisa ba wasa ba. Oni ba zan yarda da wannan ba. Kano da sai na je mu mu uku mun mutu. Na rantse da Allah ya da ɗaya. Ai ya gaya maka har mu muna bayan. Yawa ina fatan kun ji abin da ya faɗa yace da yana Kano da ya zo har gidana da sai dukkan mu mun mutu da ni da Mubarak da shi. to shine na je na ba da statement dina na je na yi report din matan a police station saboda wannan mutum abin nashi ya fara is getting out of hand mace ta ce ba ta son ka idan ba da wani manufa ba kake bin wannan mace ka fita harkan ta mana to yanzu gashi nan manufan shi yana so ya kashe ni da bakinsa ya fada. so bari in sa muku kuma inda yake cewa wai shi ya kama min gida kuma ni na kore shi dan Allah jama'a ina so ku yi alkalancin abin nan a ƙaryansa fa kenan ya ce ya kama min gida a ƙaryansa kuma ya ce na kara korinsa to ya za a yi jifre shi kama min gida kuma in kore sa ina da wannan karfin ina da wannan fawon bari in samu ku kuji zai gani yayi zai gani me <laughs> wushi yan kefe sai ka magana ake ta shege ya bin shege zo ba da gaba da gaba wallahi sai ya ji Allah ku zan je har gidan ai ni na kama gidan ko ba ni na kama gidan ka kore ta wallahi ka kore ta jama'a kun ji ba wai shi ya kama gidan wata yar balaja umar wai har wai ya kore ta g fresh tun kafin in haɗu da kai i'm doing well zan zo in sa receipt in gidana da na kama da ni da kaina da aba pa na ya zama min garanto bari in gaya maka ni talk and do ne bana faɗa bana yi ƙaryanka g fresh ya wuce kwakwalwa ya wuce tunani mai tunani yanzu g fresh ni ne da na rufa maka asiri na aure ka ka fara sa sutura mai kyau na so in zama da kai mutum ko kai ne ka rufa min asiri dan Allah jama'a ku yi jojin ɗin abin nan shi ya kama min gida kuma ni na kore shi ina da wannan fawon kar ku manta ba tun kafin haɗu da gfresh ba ina wannan gidan tun kafin zo in haɗu da gfresh ina da sana'a na tun kafin haɗu da gfresh Allah ya rufa min asiri alhamdulillah to shikenan i can't wait to see you ka zo ka kashe mu sannan kamar yadda wannan yar bala jawun ta kara da cewa ka kore ta i can't wait I can't wait sai ka zo ka kore ni sannan kisan nan da ka ce za ka yi za ka kashe ni ka kashe kanka ka ɗaure kanka da kanka saboda ko kanka ne zaka kashe hukuma ba za ta barka ba balantane da wasu so wannan maganin yanzu ta koma hannun hukuma sai abin da kuka gani na gode